sai dai tun da farko hukumar usaid din ta gudanar da taron faɗakarwa kan muhimmancin ranar mata na duniya da kuma jan hankulan hukumomi game da bukatun mata don samun ci gaba honorable maryam garba bagel kwamishina ma ma'aikatar wutar lantarki kimiyya da kuma fasaha jihar bauchi ta yi bayani kan bukatun matan babu wata kasa da za ta ci gaba muddin aka ce ah, matan wannan kasa an basu a baya saboda haka ah, abu ne mai muhimmanci ganin cewa an cire duk wata matsala wanda ke kawo ci baya wa mata a shiga haraka ta gwamnati ko kuma siyasa da dai sauransu kamata a sake komawa baya a yi gyare-gyare saboda a sake komawa a ga cewa an ci nasara daga bisani hukumar usaid din ta ziyarci cibiyar da aka keɓe domin koyawa mata sana'a wanda ke karkashin kulawar hukumar hizba ta hukumar shari'a ta jihar bauchi kwamishina mai kula da cibiyar ya yi jawabi ga wakilan hukumar usaid din a sunana barista aminu da isa famanan kwamishina na hizba bauchi state shari'a commission abdullahi kamar yadda kuka gani a wannan waje ne wanda muka tanade shi don koyar da sana'a wa mutanen da suke wannan unguwa na tudun wadan iya akwai mata wanda ake kiransu masu zaman kansu wanda suke zaune ba su da wani sana'a sai wannan sana'a wanda malam bahaushe yake cewa na karuwanci sai mu na hukumar hizba mun shigo wannan anguwa da yawa mun yi tattauna da su mun ji irin dalilan da ya kawo su waɗannan anguwa wanda abu ne wanda dole zaka tausaya musu wasu daga cikin su auren dole ne wasu kuma matsaloli na kishiyoyin iyayensu da sauransu duk waɗannan matsaloli su ne da yawa ya kawo su wannan anguwa to yi muka ba da shawari wa gwamnati muka ga ya kamata a ce mu kirkiro da wani program wanda za mu ga yadda za mu inganta rayuwarsu don mu ɗauke su daga wannan harka na zaman kansu da suke wanda ake kiransa karuwanci wanda mai girma gwamnan jihar bauchi saboda ah, kyakkyawan tunani irin nasu da tausayin al'umma ya ba mu dama ya ce to waɗannan mutane tun da mun tantance su mun ba shawari ba su gaza mutum 575 ba kamar yadda kuka gani a wannan waje ya ce to mu zo mu kawo wani training yadda za a yi mu inganta rayuwarsu saboda bayan mun gama kowa ta tattara in ta samu sana'a ta tattara ta koma gaban iyayenta wannan a takaice shine dalilin da ya sa muke wannan training din yanzu haka muna da training ana training a wannan waje a bangarori na sana'o'i guda takwas yau na ji ta bakin matan kan irin sana'ar da suke koyo. Suna na Maryam. Me ya kaki nan? Ko muna koya ɗinki keke ne a nan. Mm. Ke mutum ne ina ne? Ni na Jos ne. Plateau State ko? Plateau State. Suna na dai Hadiza Mohammed. Daga yana? Ni yar garin Gombe ne. Yar Gombe ce. Me ke koya? Ni ina koyan aikin salon ne. Salamu alaikum. Suna na Aisha Muhammad Shehu. Daga wani gari? ni ina garin jos ne ta shekara nawa a bayan gari ina neman shekara biyu da rabi kenan to a da ake koyon sana'o'i ke wani sana'a ke koya a ciki ina koyan saloon abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria